أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دفع زوجة ذو القعدة في رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو إيرة دليو هدو دار بين دبيو wanda daidai da biyar ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta wata wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna dai cikin wannan littafi wato jani al-shiro wa ta'alifat al-ilmiya al-qasidat an-nuniyya wannan ake ce ma al-musammatu bi al-kafiya al-shafiya fil الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى من عندك سنة الشروح ني أنا أتوقع وطن دا جيجا جيجي أتكي وطن دا سكي سريبين كمين دا سن أبان قول لك لا أغني سوبي يرمي أقوى شيء عبد الرحمن بن ناصر السعدي أقوى شيء آه، محمود شكري الألوسي أقوى شيء محمد ابن خليل حراس أقوى شيء ibnu salih al sannan akwai shai salihu ibnu fawzan al fawzan to dole ne wani lokaci kafin a shiga littafi aka ga ma cewa akwai mutane biyar a ciki waɗanda suka yi aiki to yana da kyau ka ji ko su wane ne waɗannan ɗin wannan shi yasa ake yin tarjaman su duka kowane a yi tarjaman shi aka fara da mai littafi sannan yau ina ganin za a fara tarjama na biyu kenan ko ترجمة العلامة محمود شكري العلوسي رحمه الله تعالى آه، سنيا ساوة نمبا سوى يأوك أبو من كتاب أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث لأحمد تيمور باشا شيء ونن تكيني ذات أوكو بيانا وهذه ترجمة العلامة العديد المحدث wannan tarjama ce takaitaccen tarihi za a bayar na wannan jijjigen malamin al'adi wanda yake malami ne na adabi na tarbiyya al-muhaddis kuma malamin hadisi ne a sheikh mahmud shukuri al-alusi wanda nukilat min khatti an ɗauko ta ne daga rubutunsa qala rahimahullahu ta'ala shi malam da kanshi yace inni mahmud shukuri sunan shi kenan tunda su yanda magabata suke baya zuwa ya ce shi ne wane wane wane wane muku yanzu ma sunan da ake sama mutane wanda yake abin nan ne wani har in ba kira shi da shi ba ma sai ya damu ya ce an ma rage mai daraja da ka da an zo ana ce mai dokto wani ko profeso wani aka manta ba faɗi ba to shi ke nan iya tashi za ka gan shi ya cika da fushi ko yana maganin ya kasa sanya fushin nan in ba wanda Allah ya zaba ba akwai ba duka bane amma za ka gan shi daga maganar shi za ka gano a fusace yake menene daraja ka cire mai wannan abin ko ya ce ba kama yadda da abin nashi bane shi za ka ce na fa je saukar karatu aka zo malam wani ashe shi shi hakimi ne shi kuma kawai ya zo mai gabatarwa ya ce suna tare da dagaci ba ba wala ya taso ce kuma eh, ya ce a lura a jawo hankalin masu irin abunan dinnan su duka lura da domin su taso da sarauta suna rage wa mutane matsayi suna abunan dinsu in baka san abu baka ce baka sani ne in mutum ya zo sai a tambaye shi a ce menene matsayin ranta a rubuta ya hana ma ya wani jawabi ko ya ta faɗa da an rage wannan abu alhali lokacin da zai mutu ba wanda zai ce mai daga shi daidai gawa ko an za a ce kumi miko ta wace ce za ta kumi miko shi daga ci ba kumi miko shi hakki da to daga nan da ya mutu nan wurin komi na shi a canza shi yasa bambancin mu daga magabata kamar sama da ƙasa Umar dan Abdulaziz wani ya zo zai yabe shi ya ce ya khalifatan lahi alal ya ce ba sunana ba ne ya ce lastu bi khalifatin lahi alal ya ce ni na yadda da waɗannan sunayen ya ce farko ina yaro ana ce ma umar sunana kenan da ka ce ma umar kuma yanzu zan amsa kaji malam sani yana mere ya ce da umar ka ce kuma kana ce a umar zan ce na'am umar sunana kenan ya ce da na girma na aure na haihu sai na makan na alkunya ina cewa sunana abu hafs da za ka ce man abu haf ya aba haf sai an amsa kawai ba komi yi kwance ya ce da kuka ɗauko kuma wannan nauyi kuka lafta man nauyi kuka goma kuna ce man amirin nauyi ne to shi ma ya yi amfani da sai ya amirin nauyi ne sai an sa tun da kun bani wannan nauyi sun dora wa ina ta tsagalawa ya ce waɗannan duk zai ansa amma ta ce man khalifatullahi ala ya ce abadan ba zan ansa wannan ba khalifatullahi alal ardi shine manyan jigajigai annabawa kamar yadda aka ce dawudu ya da inna ka kalifata ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard saboda aka kaga shi shine khalifa to waɗannan su ake kira da wannan sunan bandan ne ya ji mutum ya zo ya aje ko zuciya ya zauna lafiya in ko mutum ya raki tsona a wannan bai tsora ba kai shi kuma eh ko eh, masu wannan abin irin su ne ma ya tashi a masallaci shi ma doktor ne ma to amma akwai doktoci ya tashi a masallacin su basan ya san su ya san ba sa kara ya gaskiyan magana mu dage mu yi karatu mu koyi abubuwan da suka cancanta mu koyi abubuwan da suka cancanta saboda nan ta ne yanzu mu jahilai ne akai a wata suka ko jira ya za a yi kai ya za a yi dakko ka kalli kuma muka jima da jahilai jahilai kuma wannan magana ita ta nuna su in muka tafi da ba aka wasu sai shuru ba ana magana addini dan kai magana duk abin da kai sai ka zo ka ce kuma kenan dole ne in ka san ko a karatun da ake wancan doktor ya san abin da wancan doktor ya sani yanzu doktor mai allura daidai yake da doktor mai zane Eh? ba da ko suke nan da shi ma ana sa mai dokto sai ya ji aikin kowa in an zo kawai nan ya zo ce shi ma tun da ya iya zane to a kawo kayayen ka ko mara lafiya eh? to balle ya an dokto na cikin bakani, ne wannan kawai yana cikewa na cikin na cikin baka ko da ko da ko da gudun ka ya ko ke da mutum ya dinga haƙoro shi wani da zai ce ya kare in ba ka ko da kariya ya yawa ba a ce a ce da su wani zai tashi zai gara in ba ka haka tashi mai tashi biya ba ta duk da kan ba ta lalace wanda ya yi ko saboda ya kama ya yi fushi an fusata shi da ba ce mai wannan sunan ba to shi dan kada ba a yi a wannan ba ya ce inni ji mahmud shukuri almukanna bi abil ma'ali kuma ana mai alkunya da abil ma'ali ابن السيد عبد الله بهاء الدين ابن أبي الثناء السيد محمود شهاب الدين العلوسي المفسر في نينم وينتهي نسبي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سندوا أكيم غنى نجد جيني دكتكي دكتين جدا من زم الله نوا أكيم غنى نسبو لحك ببضم مسلم أتكي مدين الدين المسلم شيء shi ne na yi magana ya ce wayan tahi nasari dangantaka shi ta kan kai karshe ilal husain ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma walillahi alhamdu ala zalika kamar shi cikin zuriya gidan nan zan Allah babban abu ne yan gidan har yanzu duk inda aka ga barbashin su su a can suna da daraja ana girmama su kawai wani lokaci abin da ke faruwa shine ita a ta riga ta shiga cikin guluwi ta yi gulu a kan ɗalibai annabi sallallahu alaihi wasallam amma yadda ba haka ba ai duk musulmin duniya in dai zai so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai zai so iyalan gidan manzon Allah to amma ba a ce a ketare iyaka ba wajen son su ko a wuce wuri wajen yin hashi kai su manzon Allah da kai sai da ta ta ta ya ce ya ce la ta tsohoni kama a farratin nasara isa ibn kada ku ƙetare iyaka wajen na ko wajen jinjina man kamar yadda kiristoci suka ƙetare iyaka wajen yabon isa dan maryam sau da haka ya ce shi abdullahi ne rasulullahi ne kada a wuce nan to wanda ya fito ta jikin shi kuma sai a wuce har a rika kai shi matsayin allah kuma ma har a wuce wajen manzon allah manzon allah bai taɓa cewa wanda ya zo kabarinsa ba ma asali ma cewa ya ba sai ka sani ba duk inda kake a duniya kai mai salati kai mai sallama akwai mala'iku ko je mun yi maganar su nan waɗanda su yawo suke suna ɗaukar salatin da ana kai mai yace saboda haka ba bambanci tsakanin wanda ya ambace shi a ko ina yake yi masa sallama a duniya da kuma wanda ya zo kusa da kabarinsa shi ma ya duk daidai shi dan an nuna mutane ba za a yi ta zuwa can bane ana cincirin do mutane na zuwa wurin suna faduwa suna kuka ko wasu su ce hasai sun kwakwalo ƙasar wurin sun ɗebo kamar yadda shi ake yi ba haka ba ne so da aka kaga sai ya tare wannan ya ce ba ce a jiya ake kai haka nan ba to amma yan shi'a su zo su ce idan ka je kabarin husaini ko ka je inda suka ce tun da kabarin husaini ma inda ya zo za a bi ai ba wuri ɗaya yake ba a misira akwai kai a karbala kuma akwai jini haka suka ce idan ka je misira za ka ga wani wuri da suka ce masjidul husaini na je wurin nashi da hakiki na gani an sa wani tubali tubali kamar yadda ka sa an sa makarar ibrahim haka aka sa wurin shi ma sai ta zagayawa ana kuka ana zagaya wurin ana kuka ana saka kudi a kowane ɗan falale da aka yi kamar irin wanda aka yi a wajen jifa a wajen amina to wannan falale an yi wannan falale a kanan sai ta zuba kudi a wajen ai ta zuba kudi kuma ai ta roko na ga wata mata wata rana tana tafiya da diyarta tana ta ya husayn ya husayn ibnati da balagat arba'in ta tatazawwaj lissa ba'd ya husayn zawwajaha abi ali sana ya husayn da kuka da kuka na ga da wata mata da ya husayn wai diyarta ta yi ta dade ta kai shekara 40 ba ta aure ba sai ka aurar da ita wannan shekara mata aure wannan shekarar suna ta zagaya suna kuka suna zuba kudi a cikin wuni to zagaya ya koma bauta babu wani wuri a duniya da aka ce a zagaya shi so bakwai a yi zagaye in ba ka ba ba duk inda aka gina a duniya aka yi wannan zagayen kuma an yi turo a wutsaro ka'aba ita kadai ce kamar yadda ka'aba ita kadai ce ɗakin da aka ce a sa mai riga a kewaye shi da wannan riga to haka kuma a kewaya shi so bakwai in ba ita ba duk wanda ya yi wani ɗaki ya kewaye shi ko da labule ne gaba ɗaya kewaye daki da labule a gida a sa shi gaba daya laifi ne ba a yi to balle kuma a kewaya mummunan barna kenan gara labule ku duba cikin adabu zifaf na sheikh nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala yayi magana kan wannan ba a yin gida musulmi bai kamata ya gida ba ya zagaye shi da labule gaba ɗaya ko ina a'a ai windo a sa na windo ai kofa a sa na kofa ana so amma zagaye bangon gaba ɗaya kamar ɗakin mai hoto an hana ba a yi ba a yi a shirya kama ita kadai ta ake zagayewa da riga yanzu duk wanda ya kalle ta duk da yanzu har gitsa wurin gaba da wadda ta kalle ta za a ga sun fara ciwo rigar yanzu a kan kawo kai kawai mai sani to ina zuwa sati mai zuwa na ana zuwa na aka tsara shiga ta za ta ga an cire ta gaba ta su zo su zo kuma daga nan ne za a ga sun cire ta gaba ɗaya an zo an kawo sabuwa an sa mata duk shekara kuma an ake mata an yi mata wannan to za ka gane wannan su ne aka ce a shari'a kuma nan ne aka ce a zagaya ba shi yasa muka waje wancan bawan Allah ba wannan Abdullahi bin Ja'ad to aka Ja'ad bin kai Ja'ad ne <laughs> Abdullahi bin Jada'an Abdullahi bin Jada'an sunai shi wanda aka ce shi yana da kirki yana yi maka riga dubu ya yanka mata wannan ya yanka masa raƙuma kuma dubu ga waɗanda suka zo ziyara to yanzu zai samu wani abu da zai amfane shi a lahira aka ce ina ga abin da zai amfane shi saboda bai taɓa cewa rabbi firli don wannan rabbi firli fati a ci yau mai din bai taɓa cewa haka ba saboda haka tunda bai taɓa cewa haka ba ba za ka amfane shi ba to amma sauran nan su su zo su ce wai kawai in ka kai ziyara kabarin husaini to kabarin husainin nan wai kana da haji ya fi ka je kai haji da umra maso miliyan to yi wannan ai babban fannaci to da ka abin nan ne kuma ma suka tsara suka ce kai ziyarar ma in ka tsara so uku ziyartar shi kamar ziyartar Allah ne akan al'adu shi a waje suka bada wannan to ai ga wannan mummunan masifa ce Allah ka tsare mu to sau da haka shi dan gidan ne amma ba ƙetar iyaka ya bai ce kawai ya gode ma Allah da ya zama cikin kaga ba sauran wata magana an gama faqad wulidtu sabaha yawm as ya yace an haife ni shi da kai shi ke ba da labari yace an haife shi da safiyar ranar asabar tasa ashara ramadan a lokacin ana goma sha tara ga watan ramadan sana ta alif a ɗari biyu da saba'in da biyu hijiriya na ba a shi ne alif ɗin ko ya tsalla shi da sai alif alif zai ko ba na yi da gaba a eh, yaji zai alif ɗari tara ba wani ba wata lokaci lawar ka ce alif ɗari tara da zama in kaza to alif ɗin alif dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da biyu hijiriya ko ثم لما بلغت من العمر ثمان سنين yayin da na kai shekara takwas mu daji kawai mu gane mu dai kaukai Allah mun shiga uku lamma balagtu min al-umri thamani sinin khatamtu al-kitab al-karim lokacin da na cika shekara takwas to lokacin kuma na gama al-qur'ani ya sauka al-qur'ani yana da shekara takwas una ina malam sani tana ji ko yana da shekara takwas ya gama karatu alkur'ani wani ya bugo waya daga wata duniya ɗazu ya ce in gaishe ka ya ce dan Allah a gaida wala zani wala ce zan faɗi ma to kaji yanzu ya ce sanda ya zo kwanaki ya so a ce haɗu da wala zani Allah da ikon shi ranar kuma baka zo ba to kaji yanzu dai shi ma sai ya ji na isar da sako sai ya zai na bisa kuma na ce zan faɗi ba sai na isar da zaɓo eh, kai ma kana gaishe shi ko to shi ma shi ma zai yi eh, to kaji to wannan shi shi ne nake so ka ji. shekarar shi takwas ya haddace alƙur'ani takwas ya gama ƙur'ani to mu yanzu ka auna haka shekarunmu kuma wai har yanzu ne abin da ke bayan mamaki ka san wanda ya gano cewa yana ba daidai ba ma wannan shi ya samu shiga cikin rahama amma wanda bai ma gane wai shi yanzu menene ba kuma mutum bai rike komi ba to shine babban abin tausayi mutum ya ci hamsin ya ci sittin wani ya ci saba'in wani har ya tsora wurin amma har yanzu ba wani abu takamaimai da ya iya a addini in an zo wajen ƙur'ani bai iya ba in an zo wajen hadisi bai iya ba da za a ce ya kawo hadisi guda goma da zai iya tunawa ko da yaren garin su ya faɗi ɗaya ya ce ya taɓa ji annabi an ce kaza guda ɗaya ya ƙaro ya ƙaro ya ƙaro ya goma wallahi wani sai dai ya mutu su kaji ma babban abin ma kuma wannan ita ce ma babban illa ko yau din nan wallahi ka gaba ga nan ko da wani ya tashi malam na gan shi san game ne malam ga abin sha'awa wallahi da ya tashi zai tada ya kama nan ba abin da ya fali daidai duk cikin abin da ake wani na ya kama nan labar su da ko daidai na ce to wai yanzu haka za mu zauna mutum ya kai shekara hamsin bai iya tada ya kama ba kuma bai ma san bai iya ba saboda tun da yake ba zuwa ya sai koya ba yaya kake a littafi ya kake a littafi kuma kana ɗauko littafin wahid abdulsalam bali alkalimatun na fi afi laka ta shaya, ya ka ga ya ce da yawa mutane yau in suka tashi da bai kama nan mai suriya ba saboda ba su taba koyon ta ba ba su taba zama gaban malami aka karanta harufan aka ce ga yadda ake cewa ga yadda ake cewa kawai ya haddace ne yadda yake ji tun daga harshen gidansu haka da ake tare da kama zai yi ba zai yi da dama. kuma in ka tashi ma sai ka ce wannan yayi kokari saboda ni na gaya masu ba rari da na taɓa sa wani ya sade kama ya ce girman Allah malam me nayi me nayi zaka sa dan Allah dan ka sai ruwa ba kace sai ka da sai ce wallahi wallahi sai ne in ba zai ba ya sai ka bi kama ba zai sallama yace biyayi biyayi da za ka ta ta ta shi ta tada kama me ma masa ka ji sallai ne Allah zai yace biyayi masa sa shi ta tada kama ce da Allah ya yi ayyukan kuma wallahi kaga yanzu ana tattara ta da da za a tare yau kyau a tashi a bar karatun da a riba littafin nan kowa ya zo nan ya tada na sai ka sha mamakin ka yadda wani zai tada ta ai wani sai zai karya ta ba magana a tada ba rugu-rugu zai mata ta ba dai dai zai tafi ba ko zai tada ya idan ya je sallah shi kadai yare in kullum liman a masallaci na yake sallar liman na ana yi da lada taurar da zai sallah shi kadai kuma ta kama ya zai bai iya ba baya fadin su daidai bai iya ta bai kama ba wani bai iya to to balle kiran sallah a ce mutu ya tashi kawai bai sani ba kawai a ce mai tashi kira sallah ta gani za ka sha mamaki za ka sha mamaki yadda za a yi kuma muna ganin waɗannan abubuwan kamar wasa ne in mutum zai makansa adalci kullum ya rika auna shekarunsa kuma yana auna a daidai shekarun nan nawa mai na samu a wannan gidan mai na samu mai na koya mai na mallaka in tafiyan nan ta zo yau aka ce yau ne ranar tafiyan nan to da ni na ɗaure wanda zan tafi da shi can amma mutumin da bai iya qur'ani ba a duk shekarun shi shi ba dan karamin yaro ba yayi shekaru da yawa ko ina bai iya ba qur'ani bai iya karanta shi bai iya karantawa da kyau bai iya abin nan malam abin nan wallahi malam sai ga mai take ko mutum biya ya iya wayo duk wayen da za a samu kuɗi mutum ya iya duk dabarar da za a yi a samu kuɗi ya iya amma bai iya karatun qur'ani ba kuma sannan mutum ya je ba da uzuri ya ce bai samu dama ba ne sannu ba sai da za a yi ba so da haka ku duba da yadda abin yake bayan ya ce bayan ya gama ƙura'anin nan wa shara'atu fi qira'ati ba'd ar-rasail daga nan kuma sai fara karatun wasu rasail wanda za a ce na matani kenan wannan kaza wannan kaza wa karatu ƙarfan min ya ce ala walidi ya karanta wani ɓangaren kuma na larabci wannan a hannun babansa a gida a ga gidan babban gida ne ثم أنخت مطايا التحصيل على الفاضل الكامل والشيخ الواصل علامة عصره هو شيني وفهامة دهره الشيخ إسماعيل الموصلي رحمه الله تعالى yace daga nan ne sai ya durkusar da taguwar tafiyarsa sai yanzu kawai yace to yanzu abin da zai bari ya tsawo da taguwarsa kawai ya tafi ya bar gida ya kama tafiya ya tafi wajen neman ilimi ya ko tafi wajen wannan alfawabin alalfawabin alkamil wannan babban mai daraja wa shekhil wasul allamatu asrihi wanda yake diddigen malami a zamaninsa wa fahama tarihi mai daraja wanda ake jinjina mawa a zamaninsa shine a sheikh ismail al-mausili rahimahullahu ta'ala sau da aka wurin sai tafi karatu shi ba wanda za su ce su ba su da malamai ba ne wa kana fi quwwati al-hifz wa al-zaka'i wa husn wannan malami yana da karfin hadda mahai hadda ne wa zaka'i ga kwakwalwa wa husn ga kyawawan dabi'u ala janibin azim yana da bangare babba a wurin kyawawan dabi'u saboda haka abun koyo ne wurin sa sosai haka ake yi a zauna a koyi karatu na littafi a koyi karatu na halaye ku duba muna karantawa a yadda ɗalibai suke aka ce imam malik rahimahullahu ta'ala a lokacin zamaninsa ɗalibansa na zaune a gaban shi sai ga giwa ta shigo madina giwa da ta shigo madina ko matasa suka ga giwa ba su taba ganin giwa ba lokacin ba su taba ganin giwa ba giwa yau an je an yi yaƙi mala, an ji irai mala. an kamo dukiyar su har da giwa ya kusan aka faɗo aka nufo madina sau da da suka ga giwa kawai suka fita suka tafi kallon giwa wani shi ko ɗalibi ya ƙi zuwa ya kura mai imam maliki da kuma tun daga kawasa ya kalle shi ya ce me yasa sauran yara sun tafi kallon giwa kai ba za ka je ka kalla ba ya ce allah ga su aini ba kallon giwa na zo ba ni kallon ka na zo kawai ni zuwa ne in kalli duk motsin da kai duk abin da kai in kalla shi ne abin da aka yasa aka turo ni daga gida zuwa makaranta zo in kalli duk abin da za ka yi ya ce inda kallon giwa ne ai tun wani zama wuki fi giwa da yawa kafin ta ce ta kallo ni da kai na zo kallo sai ce to kai kau duk cikin furasa na ba wanda zai kai ta albarka da haka kana daga cikin masu haka kuma haka tafi din aka yi a zamanin sa ba san wanda ya kamo shi ba daga wannan maganan kawai adda ta karbi sani kaga ba ta aka ba daga hannu ya ce Allah ka mai da shi kaza ba ka mai da shi ta yi kai kau to na a Khurasan ba za a samu kamar ka ba na an gama saboda ladabi saboda akhlaq saboda haka akhlaq abu ne babba shi ne babban diddige to saboda haka sun shahara kaga gani sai yayi magana kama annahu kama innahu kana fi zuhd wal wara ai junaidu zamani kamar yadda in aka yi maganan kuma gudun duniya da tsantseni to shine junaid na zamaninsa in ka zo ka ce junaid malam sani yana iya ce junaid din to wane ne ko shi junaid ɗin wani zahidi ne mai gudun duniya mai tsantseni ana buga misali da shi daga cikin jigajigai na can baya to yanzu shi ne sai aka ce shi wannan malamin da wancan malamin za a buga misalin shi ana so a gwada na tsantseni walam tanzu illa awam yasira hatta shamalani bi ya yace ba a dade ba ban yi dade ba sosai wurin ta malam a albarkarsa ta zagaye ni kawai albarkacin wannan malami wasan tun laila wannan nahara fi ta'siri ku ji su yadda suke karatun su malam malam malam sani yace yana hada dare da rana ne wajen karatu shi ba maganan wai lokacin bacci a'a da daren da rana kawai hada suke kawai shi kawai wucewa yake da nan ake zuwa nan da aka gane wani karatun ana son shi ba har wani tdb ke akwai ba da a yan boko saboda da gaske suke suna so su yi a ce till daybreak ko mutum ya zauna till daybreak saboda yana so ya iya abin da zai ya ci ya samu kwali mai kyau till daybreak wasu a lokacin in suna ba da labarin modis wani za a ce ruwa zai ɗebo a bokiti ya saka kawo hushi a ciki don kada ya bacci ba maganar shan kofi ba maganar shan kaza kuwa an wuce nan kafafunsa zai zura a cikin ruwa dabaru kowa da irin nashi saboda kada ya bacci till daybreak hmm? wani to kaji wani zo da abin shage ya rika shage da zai ka shaka an gurko an gurko ya ta shaka ko goro to ya ta ci ya ta gasa. saboda kawai kada ya bacci tun daybreak to shi ma wannan haka ya yi da yake shi ya san wancan abin da ke nema ya sai haka yake haɗa dare da rana ya gama su gaba daya ba wajen abin nan fitta hasili wa fara faraktu akhdani ko wa ƙarani na ƙyale duka waɗanda suke abokaina da waɗanda suke sa'annina duk na rubu da su wa su an kulle ahadin na ɗau matsa kaina na tara kaina daga kowa in kana so fa kai wani abu malam tuntuni da kake jin ana magana za ka ji ana maganganu ana cewa kowa ya ce wata ce kuke cewa ma wutar karata kwana shi ne bai bacci ba ko saboda mai saboda ya eh, ta ziga ta ko aka ce in ka ji wani ba banza ba aka ce yaro ba ta dare kai suna so in ko dare kai ta bacci ehe duk waɗannan wanda ya ce ba zai sha raɓa ba ba za a raɓai ba ko wanda ya ce ba zai sha rana ba kan shi bakin gashin shi ba zai sha rana ba hurhura za ta sha rana wata ran haka ne malam sani wanda bai san mako ba ba za a san shi ba za a san shi ba eh? ba za a san da shi ba wanda ya ce da zai wa ne ma bai zuwa shago yawwa kaji ƙari malam sani kaji wannan ka iya wanda ya ce hannun shi ba zai kanta ba ba zai shiga kanti ba

bai cewa dan ne a da dame ba dole rika ka gara ce jira a gama zani wanda bai da dame ya ce aka yi mai eh guys karo sai ka karo daya karo daya wala karo ka kai ga shi ne kawo kawo guda eh eh ba ruwan mana ne eh, eh, to shi ne ya to to kaji kaji an karo ma guda wanda bai sha rana ba bai ma kowa rana to da kaga kawai labule ɗin kuma ne shi wani zai yi malam sani wanda ka je ne ma wani rana da za ka ji ranar da ya shashi ba kaɗan ba ne kuma ka auna ka gani ga mutane misali yana ganin wani yana ta hidima yana ta abin nan yanzu yau ya fara ya nemo ya yi ta shan rana ne ya zo yanzu ranar da ya sha wannan ya ce to bari ya san ma wasu ya ke wa mutane rana yanzu ka kalla ko yanzu misali kana ganin sojoji kana ta jin ana cema janaral ko ana cema bai sha wuya ba inda sai ya ta tsallan nan yana wutsula wutsula to yanzu da ya zo ko yanzu ya kafa wannan abubuwan nan wurin takalman shi ma daga nesa kana jin motsin shi kas kas kas ya taho yana takawa yanzu sosai ya cuya wanda suka zo sababbi suka kalle sai su fara tunanin radda za su zama haka to rana ɗaya ne ya zama to auna dole ko duniya da ke ya lahira Qur'ani dai ta ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana wa inna Allah lama al-muslimin jahadu fina jahadu alahira sai an yi wanda suka yi iya kokarin su suka dace saboda Allah tabaraka wa ta'ala Allah ha sai da ya rantsuwa ce la nahdiyannahum sublana wallahi waɗannan zamu shiryar da su hanyar mu wa inna Allah ta ƙara takidi mu'akkadat wa inna Allah lama al-muslimin lallai tabbas hakika Allah yana tare da masu kyautatawa kyautatawa nan aiki suka yi ko Allah aka sai an yi in duniya mutum zai dage ya yi ƙoƙari, a zo har a bajin makaranta a ce man jadda wajada wanda yi ƙoƙari kawai ba ma ta ya sai yaji aka akai wajada ya samu to kaga abin nan ba ana hau ana ba da misali sai a ce alkaslanu lan jaha. a ce yi irabi alkaslanu lan jaha. mai kasala har abada ba zai ci nasara ba alkaslanu lan jaha. ba zai abin nan ba wani ya ce bi kadari mata ta'anna tanalu mata tamanna gwargwadon yadda ka sha fama gwargwadon yadda za ta samu ta gani wannan wani ke jawai man sabara na ta manna wanda ya dage ya cije to kuma zai samu abin da yake so ta sunan maganganu dai da yawa to za ka kuma mun gani ga shi na aikace kuma ka auna ka ji duk wanda kake bin wani lokaci ana ce ma wane wane ne da zai baka labari ka ji yadda aka yi kafin ya zama wannan nan za ka ji ya sha wahala a baya sai da ya dage sai da ya haƙuri sai da cibi ya yi abin da ya cancanta iya abin da zai ya cancanta kuma sauran Allah ya ce ya ban ma Allah a wuce zaman shaka nan ya ƙi abin da ya cancanta to ko ya yi adda in an zo rabo kai ta tsaga hannu kai ta yi kai ta yi ka ƙi yin asbab ɗin da aka wannan in ba sa ba sai dai daga an Allah ba ya fito ko amfanin da ya sa muke karanta tarihin sun kenan dan mu ji mu ko mu gaya za mu ji saboda haka in kana so ka zama wani abu ko kana so ka samu wani abu da mahimmanci to ka kyale kowa kawai ba yadda za a aikace ka zauna cikin abokai ku hira da safe ku hira da yamma ku hira da dare ba abin da ke tada ku sai yunwa sannan kuma ka ce wai kana so ka zama wani abu ha za shabihun bil mustaqim tuntuni ko a tuntuni haka ake duk wanda zai zama wani abu ko tuntun ne za ka ga warewa in sana'a ce kyala kowa ya yi ta sana'a ce banza da mutane da safin a zo yana wurinta da ina ne yana wurinta amma mutum ya kwance shi sai sha biyu ko sai karfe ɗaya ko sai da yamma ka tara wata rana ka ɗauko wani yaron ka sa wurin ka ce to bari ya zuwa ma shi ma ya kwashe ina shi ka zo dai ka ga zero to ba ka zuwa ba ka wurin to kowane abu haka yake amma kai zaman ka ka ce abin nan ne kana hira cikin abokai da safe kana hira cikin abokai kullum kan benci inuwa na ko in kuka gama wannan inuwa ta kare ku san zauri in inuwa ta kare ku san zauri in inuwa ta kare ku san zauri ah, duk wanda ya hakurin ɗalewa, to zai fi daɗin kulawa abin da nake nufi lokacin da kake lokacin nema a sadda kake cikin ɗalab za ka yi haƙuri ne ka kyale kowa ka haƙura da rabuwa da su da kai radda ka samu da kansu za su zo saboda su za su zo su kula da kai su ta zuwa ka rasa ma da za ka yi da su to haƙuri kai da ka rubu da su yanzu da ka haƙura da wancan yanzu ka samu su da kansu za su zo amma ka ga wannan zaman a ko zama ta ki ta ci ka ƙare ya ci haƙuri tare ran da babu ƙare ka za su ta wurin wanda ya tsara malam sani ya fito ba ko clearly ko yau turanci kuma ya suno yau turanci a harshe da yawa kuma shi yasa kwanaki ya da tashi masa ishara na ce kaga wannan abin aya ce yanzu da zaka ce clearly ina ka matsa harshen ka ya canza to ka gani ko to kaga wannan kyauta to na waɗannan ya ce ya tashi ya abin nan su saboda haka za ku gashi sa wani bayan Allah ya rubuta littafin sai sai al'uzla ya ce duk mai son ya zama wani abu ya yi tunanin shi sai ya zauna an yi ta hada-hada da shi cikin abokai cikin abokan kaza cikin to abun mamaki ne ka ga zama wani abu amma wanda ke so ya zama wani abu to tashi zai kawai ya rage abokai ya rage abokan hira ya rage abun nan ya zama duk abokin hiranka to littafi ne ko magana ta ilimi duk in kana neman abokin hira to yi da da ba rayayyu ba su ne inda kuka tsaya nan za ku ɗora gobe in ka tashi ba sa magana a kanka in ka zo daga inda kuka tsaya je nan za ku ɗora amma in dai juninka abokan hira na 'yan adam to sai sun hana ka zuwa sai sun zama matar naki wajen zuwa inda kake so ka je ko na duniya ne ko na lahira jiya nan muka yi magana cewa mutumin da ya mutu da za a ba shi dama ya dawo duniya a ce ya ba da duk duniya da abin da ke cikinta a ba shi sakon ɗaya ya ce subhanallah wallahi da ya ba zai ba da duk duniya da abin da ke cikinta saboda ya dawo da subhanallah to ka gaya man yanzu mutumin da yake cin awa ɗaya awa biyu a wajen banki suna hirar bai samu kuɗi ba bai samu wannan ya yi ba ya zai kasance ranar lahira raka'o'i biyu a lahira sakamakonsu da za a ce mutum shi ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya a ba shi dama daga makawarta ya dawo doron duniya saboda ya raka'a biyu to zai bada zai bada duk duniyan nan da abin da ke cikin ta saboda a ba shi dama ya raka'a biyu to amma yanzu sai mutum ya zauna nan da hurhura ba nafila ta gabanin sallah ba nafila ta bayan sallah wanda ya kamata a ce ko da ba mutum mata musamman ma wanda ke da shekaru ka kyala matasa a ce yau dai duk mai hankali wanda ya wuce shekara arba'in balle kai hamsin to a ce rawa su sunna duk yadda tsanani yi wa su ce ko sun wuce biya ko sun nema masa biya misali ya zo sallah azhar ya makara ya tara an tayar ko raka ɗaya bai ba aka tada azhar din nan to bayan azhar ya biya ya shi shidan da ko ya biya ta ya yi ta saurin mi kake mi kake akwai wanda zai kai shekarun da ya ma daina aiki kwata-kwata to ina kuma za ka daga nan bayan ka san yanzu ka ɗaura kayan ka zai tafiya raka'a takwas bayan azahar hudu aka ce a yi gabanin azahar hudu bayan azahar in mutum yana yin raka'a hudu gabanin azahar hudu bayan azahar sun zama masa kariya wajen shiga wuta yanzu wannan karamin abu ne kuma aka baka dama ka zo maka raba ka samu ba gabin gabanin azatin kai yanzu bayan azatin yi takwas shi ne ka ma mutum zai ki wannan ya koma wajen masallacin ya zauna ya rika labari da mutane wanda shi kuma ke da hankali ya yi takwas ɗin ya yi takwas ɗinsa masu kyau ya ƙara ɗaga hannu ya yi addu'a ya zauna ya ƙara salatin annabi ya yi wasu azkar da ya tuno bai yi ba ya gama ya koma ya fita ya tadda wannan tantirin zauna waje yana labarin banza ba sa da ku haƙuri da kallon. amma wallahi wanda na ce tantiri to to ba na tsari ba wajibi bane irin waɗannan abubuwan kowa zai magana in an magana ya ce ba wajibi bane amma kuma alkhairi ne falalaci ce to ko mutum ne ka alkhairi ne ka falala da amma ga mutum shekaru shi ya san da inda suka kai mun maimaita karatun nan a wannan littafin nan sai ka tafi da bakar yin kaji an yi magana shekara cikin yin su aka baka ka ya ashirin wajen barci ka ya ashirin wajen neman abinci ta cinye a sha biyar na saukan balaga ta cinye biyu wajen ci da sha saura uku a ukun nan fa wai in ka hira kenan to wani hasa ya gudunro cikin ukun kuma ciki yake hira da daddare ya hira ya kai wani sai ya kusa sai asuba ta kusa da zai kwanta ya rasa sallah asuba da rana ya hira da safe ya hira a masallaci da ya tashi sai ya yi ma mutum bai zauna ya yi askar na bayan asuba ba amma zai yi ma mutum biyar magana ya je na ya ce wannan kurkurkurkur ran nan wani da na ga yana ta'adda wani da ya tashi ma cewa ya kai na ga ka dage kana ta'adda ni ban san irin laifin da kai ba kike ta wannan adda shi ce bai san irin laifin da ya ga kai eh shi bai san irin laifin da shi wannan ya bai ke ta wannan adda shi ya tafi wasu ya ga ya dage yana ta'adda har ya daga hannu haka yana ta yana ta'adda kace ni ba san irin laifin da kai wai kake ta wannan adda shi ya tafi in ka ce ma mutum ya azumin nafila ya ce ma wa na kashe in ka ce mai ga kaza ya ce laifin mu yayi to ina ake so ya za a yi a kwatanta mu da irin waɗannan bayan Allah to da aka mu gyara abubuwan nan wanzu wai ku min kulli ahadin kuji sai na matsa kaina na ware kaina daga kowa fa akmaltu qisman aziman dalilin wannan ko na kammala wasu wani kaso babba min al-kutubil muhimma na littattafai manya-manya fil manquli wal maquli na abinda suka shafi waɗanda aka ciro da nassoshi da waɗanda suka yi magana a hankali ma da kwakwalwa na gane na ilmul kalam duka walfuro na goge a ɓangaren abin da ya shafi fikihu ɓangaren ibada ce ne furo wal da abin da ya shafi aqida ma duka ko ta ila saboda ya kala san kai ne wale ya bar ma qara'tuhu min al kutub al mufassala wal muhtasara wai sannan baya haka nan kuma yace ya haddace sai da ya hadda ya haddace galibin matanin abin da ya karanta nan duk waɗanda ya karanta wanda aka yi bayani sosai da waɗanda aka yi a dunkule to sai je kuma ya haddace matanonin su kuma haddace matanin ya haddace su ku duba mu addu'a guda ɗaya za a zo a bada kullum in ka tashi ka tashi ka ce ga abu ga wata guda ɗaya nan sai an maimaita to radda za ka ƙara maimaita sai ka maimaita ta ita kaɗai ba ta riko ba to ya sauran yanzu zan da zan baku misali in ce ga waccan baiwar zubaida da aka ce ta shiga aljanna an ganta tana shiga cikin aljanna ba wani abu aka ce ba ce aka yi mai kike yi ta ce kalmomi hudu ne da take cewa la ilaha illallah zai ce to kawo su ka gani yanzu da zan ce abi in tafki mutum in ce mai mai ta mana kalmomi guda hudu da take ta kuna ganin ba za a kama ba ko in gwada ku gani ah. <laughs> eh? a kama ya ta hana da kai an kama shi ba kama shi ne ta to wala ma mutu ba in na bugo nan to wallahi bari bari malam sadi eh na'am kalmomi hudu kalmomi hudun da aka je tana yi aka ganta a aljanna ta ce kawai kalmomi hudu ne ba ta bari ya suke to ko je wajen monita to kage digo to wannan wanda Allah ya ce mata ya ma zo ya ma taba ji kenan ya ji din ma ya taba ji kaga ma akwai ma alherin wannan abu ko ko ba ko mi ma lada ka zo ka ji eh eh to yanzu a ce abun nan ne eh eh wannan zani makocin kai ga ba tuna ba wani ka gani ina muka ba ne kwana biyu ban gaishe ba kana yana nan a ashe ga can to to ba ya ya? hmm ba da abin da na ce ba ma to da za a tsallaka wajen mata ba a ka to kaga ga irin waɗannan to shi ne za ka gani to ka auna waɗannan so to mutum zai kulle kansa ne ya rika yin abin nan ya zama mutum makaranta ke zuwa idan kana zuwa makaranta kana da littafi kuma kana da na rubutu kana da littafi kana da na rubutu da ka rubutan nan sadda ka zauna maimakon ka zauna hira sai ka ɗauko littafin rubutunka sai ka yi ta tuna abubuwan da ka sani abubuwan da aka yi abubuwan da aka yi kana tattunawa kullum abin da aka ce ma mai zuwa makaranta abin da ke ɗaura ilimin rubutu karatun da ka san abin da ke ɗaure shi karatun rubuta in kana rubuta to kawai mutum ne ya ba bakuwar dabba malam sani sai ya ɗaure ta ya sa ta giya amma yanzu ka je ka so sabuwar abu nan dabba a gida ba ta saba ba ka sake ta ka ce bari ka sake ta a garke mhm. eh? yanzu wata saniyan ta daɗe a gidansu ko sa ya daɗe a gidansu ka je ka tsawo shi ka zo gida baka daure ba idan ya sulla sai dai ka tattashi ya koma gidansu ya koma garin su kana bi can za ka tattashi ya dawo gida to amma maganin ka sai kai koma za ka yi masa to kaji sau da ji ne ke cewa ya yi waɗannan mutu wa adabattu malam ya ko gairi wallahi alhamdu a wannan lokacin ne na samu abin da wani na bai samu ba godiya ta tabbata ga Allah ba alfahari ake ba amma ya kamata ya sani ya ce sahari eh ban ba malam ya durukku gairi ko malam ya eh, gairi abinda wani na bai samu ba ko na kama ya ce sai bai babu abin nan ba sai ya dukku ko gairi ya kamata ya fi durukku ne gairi wanda nani na bai samu ba wa ya samu abin da wani sa bai samu ba ya zurku rai. ra'un ne kawai ba ba tsakanin dalin da abin nan ba mhm. wani ma bai gani ba ka huta lahir hamdu ya ce sahari ko li ne ne ne ne da ne ne لتنقيه العلوم على الثاني يتي سحري لتنقيه العلوم على الثاني من وصل غانية وطيب غناخ وتمايلي قربا لحملك لحل عويصة في الدرس أبلغ من دم من مدامة ساقي وصرير أقلامي على أوراقها أشهى من الدوكاء والعشاق وألذ من نفر الفتاة لجبتها نفري لألقى الرمل من أو أن أوراتي يكتو أسهري يتني أنا إدونا بجي فانا دنيكي زني لتنقيح العلوم سبود إن تات علمي إن سامو علمي ميكو إني إنغوجي أكي يتي ألذ ya fi man daɗi min wasu raniyatin a kashin haɗu da wata mawaƙiya wasu bijinafin da kuma turare da za a sa irin na haɗa wuya wanda za a sa turare mai kamshi da haɗa wuya da ya ce ya fi masa wannan wata mayuli farban ya ce in karkata in samu in ga na juya nan na juya nan saboda jin daɗi ina jujjuyawa ina jin daɗi da halli a wisatin wajen warware wata matsala murguɗaɗɗa mai wahala in ga cewa na yi sa'a na samu wata matsala wadda take mai wuya na warware ta ina jin daɗi duk darsi a cikin darasi ablagu min madana fitaki ya fi man koro ruwa a kan waɗanda suke kwana suna shaye-shaye suna can. wana mika masu mutum ya shanye ya kawo kofi a ƙara zubawa ya shanye ya kawo kofi zan su daɗin wannan abin suke ji yake so kwana kan ilimi ya zo wannan duka wa sariri aqlami ala awrajiha yace in ko ina rubutu motsin alkalami na akan takarda ina rubutu in rika jin su su su rubutu da dare kwato kuwa in ya jin kana rubutu musamman rubutu irin na wanda da dare eh shak shak shak yana rubutu duk wannan muna magana ibn taymiya in ya rubutu daga bayan la'asar zuwa magariba to gogagge a rubutu wanda zai sai ya kwana bakwai yana kwafa kwana bakwai zai yi wanda ya iya rubutu na gaske na farai wanda zai kwasi rubutun kawai sai ya kwana bakwai shi ko daga magari daga la'asar zuwa magariba yake yi kuma da ka wanda zai kalli rubutun kawai ya kwasa abin da ya yi sai ya kai kwana bakwai yana kwafa to ba dole alƙalami ne motsi ba ka je na ciwo ciwo ciwo shi ne ya ce motsin alƙalami na lokacin da nake rubutu akan takardu na asha minar dauka wal usha'i ya ce ya fi man akan kwankwasa dutse in ana akwai wani dutse shi dauka a cin sun ce wani dutse ne wanda ake kwankwasa turare a kai akan shi ake sama ana faffasa turaren abin nan ba to ba yana kara ba yana sai kus kus ana fasa turare ga kamshi ana ji daga nesa kaga masu san wannan za su ji ko ba kuwa aka yi lokacin nan ta ce a to bari zauna sai kin san man tunda ta ji ana kwankwasa turaren ya ce to ni in ji motsin takarda tana rubutu ya fi man a bambata turare ga irin na maso an yi na masu begen juna ba su wa alazumin na karin fatati kuma ya fi man daɗi akan irika jin motsin budurwa mata amarya wadda take motsa kawa wani jifti a nakari saboda yadda take kwankwasa masa in tana kwankwasa kawa ya ji motsinta ya alkarram lamin aurati ya ce ni a wannan dan kada in watsa masu kawai takarduna abin nan takarda ta kamfin ya wanda ya fi man soyuwa kan motsin waccan wadda za ta zo ta ja in zuba ma takarda ta yashi ba ta yashi na takarda ta da yashi a banza to wannan ya fi soyuwa ga ni ni ta jin motsin takardura ya fi kuma in ji motsin wannan da za ta zo ta hana dole sai an yi karatu in ba haka ba zan ka ce karatu ka biye ma yadda za a yi rayuwa ka biye ma abokai ka biye ko su mata suna da rauni wani abin da za ka biya masa wani kawai cibiyawa za ka yi kawai kai abin da ka kale su kawai ce ta kusa su ce ta faɗi abin da za ka wani kawai ka kai dai kana so akwai wani wuri da za ka kai kawai ba ka kusa ka fitar da su ba wani abu bane ba za ka yi bane in ka biya masa ba za ka yi komi ba haka in kana karatunka yanzu akwai wani fada yake neman doctorate degree din shi cewa yayi wani lokaci sai matar shi ta ta sa ruwa an gama ruwa ta rabe da shi ya shiga bayan ya fara wanka ta dawo da shi a falo da zaune da tawul ta ce ya aka kuma ko ya ce tulawa ne da wani abu in na bari sai na fito wanda na nan to kaga da karshe yana rubutun na ruwa ta ya wuce ya da ce a dafa wani in ba wanda ya za a wata ce na gaji na gaji na gaji da azaba in kai man ruwa ka wani ya wuce da kai ma ka bari ya wuce ni ba zai ba wata ko shayi ne ta aje ma shi malam ka kama karatu ka manta da shayin nan ka bar shi to ina tabbatar ma ta kada cewa ta kawo wani bai sa ba sai ta fada ko ta shiga kicin gajin kawai a kan ba na zaba eh, ta yana ba ta an kama su ga eh, jin ganin rubuce rubucen banza shi karatun ba a jira ba a jira eh, ka ce me kika ce ta ce a sa suka ta kalili bayan ta gaba zazzage ga kada ji Thank you. lallai da wata rana zai kai ya lokaci zai yi watsi da wannan ba saboda wata rana zai zo ya ta ma ka ji baka jin daɗi ko yau zai da kunnen ne ya ja na jawushi kuma kunne na ne ya ja da ba da kunnen ba wallahi ba ba an zo masallaci muna zaune to wata rana sai ya zama da yawa a mutane mutane na ta karuwa ana zama bayan asuba ana zama to shi kuma wanda yake sharar masallacin idan ya tashi da an tashi daga sallah sai ya sauri ya je ya shashara bayi ya sai ya sa kwaɗo ya kulle bayi to wanda suke zaune a masallaci kuma yanzu ga sanye sanyen nan wasu ma da shekaru da yawa kafin mutum ranar ta hudo yana so ya shiga bayi kuma an kul dole sai dai tashi ta gida yau sai da gan shi ni ma na taso na ji kai ba zai iya kaiwa lokacin nan ba sai dai sauri ni kada na fita na ce mashi hakka kulle ne da abin nan sai na ce dan ba ni makullin ya riga ya dace sai ce to na ji ciwo ɗin ba dalilin da zai sa ga mutane ba in ka zo ka bude kwaɗan in ka gama abin ka kai tafiya ka kawai ma mutane suka tashi na da hankali ka ce in kun tashi ku datse ai wani zama wani ne bai tori yana da shawara ko dai bai canza wuri ko abin nan amma kaga muna zama wurin nan gashi gashi sai ce insha Allah zai yanzu nan zan je in ga mai zan so padlock sabo in ba shi sai ban mu kulli dai kaga duk wanda zai tashi sai zo wuri na shi mu kulli tun yana nan kaga ka hadu da in ba haka nan ba gaba ɗaya ya bata abu a ya ne ne zo ku ji mahallin sanin da sabbi wanda su bai san da ba to na ji na kuma ji to da yawa mutane in kana da abin nan ga abu shi ne daidai sai ka mutane suna abin nan ɗinsu ka zo masallaci bude ka kulle wurin alwallah wani yana so ya sake alwallan ya zauna ya zauna gab da zai tashi ya fada sallan yana so ya sake alwallah ya dawo ya na filfilin so kuma shi ya kulle to sai sai sauyi ya fara kulle bayin suna kaga yadda wani kaga yadda wani to ko ina haka zaka ga kana kalli matsala kai kaga da abin da su wani shi an gozo cewa in dai yana so ya zauna masallacin nan ina ba yake yace to ka dai wuta riya da sai da kudi na kana ba da sai da kudi in ka tashi kana ba da wani abu zai su rika kyale in ko ba haka ba mutum ko zai taso ya zo ko wurin ko kawai ya kulle windo ya kashe wuta ya kashe kai da kake karatu an kashe wuta an kashe fanka an kulle winduna sannan kuma ya zo kusa da kai haka to me yake nufi da yawa mutane ba su san fa'idar wannan abin ba yanzu ga hasken nan da muke ta burin da yanzu ga sunan muna gani wani abu yana ta zama masu sun zo suna yin kana da gana to an fi zuwa hajji a je kwallo in turun doga shi nan to ga wannan ga wannan to yaushe ma ka san sanda za a je hajji yanzu sani ba sai wanda Allah ya zai saboda wanda tunda abin da zai kaɗe shi kamar ga shi ta kusa sai wani abin ya ƙara jitowa su ƙara ma to kaga ba zai ka canza ba da muka karanta wancan littafin aka ce ba mai kuɗin da zai iya yin aikin hajjin da za ka iya yi in dai kana zama bayan sallah a asubahi har rana ta hudo kai wannan sallah raka hudu kullum in kai ka samu kamar ka je hajji da umra ana baka ta matan ta matan in kuɗi gare ka hajji sai dai ka je so ɗaya shekara shi yasa malamin ya ce in da hali kai ko kullum kayi in ba hali duk sati ko kwana biyu a sati ka ɗauka kai kai in ba haka nan ba to a wata kayi in ba haka nan ba a shekara kayi in ba haka nan ba a rayuwarka ya zama ka taɓa yi a taba zama ku ta da duniyar da take juya jiya da ke gaya maka an kai sai muhammad sai ya ko ana mai shari'a yau sai da tafi shari'ar nan na ta duk abin da ake yi a shari'ar nan tambayoyin da ake maka tambayoyi ne ga kuma an masa tambayoyi an kai shi kotu babban abin da ake tuhumar shi wai yana yawan salatin annabi duk maganan da zai sai yayi salatin annabi kuma yau din ma da an taba a ce to kai kullum kana salati akan annabi sai fara sallallahu alaihi wasallam sai kai to kai bai wani baka da cewa komai sai kai wa annabi salati ta alaihi afdalu salati a kotu shi na kotu malam sani an kai shi kotu babban abin da ake turman san me yasa yake so dole sai ya sai ma annabi salati har ya rika tilsa kama mutane cewa ashe ni ma an kusa kama ni da haka to wancan littafin da muka yi kan me muka yi kan la ilaha illallah muka yi da kuma zuwa muka yi salati annabi sallallahu alaihi wasallam to da kai koyi yana tilsa kama mutane kenan dole sai su rika yin salati to auna kai yanzu da kaga wannan menene ake nuna ma ishara me take nuna ma duniya ta zo ta gama kuma inni توغلت fi في sirati salaf sannan ba haka nan na ba da lokaci na babba wajen bin tarihin magabata wa karetu ma sha hattu min al sannan kuma na kyamaci duk abubuwan da na gani na bid'o'i wal ahwa wa nafara qalbi minha kull an-nufur zuciyata ta kyamaci duka waɗannan iya kyamatuwa hatta inni منذ صغري kamar har dai ya kai gani tun daga lokacin ina yaro kuntu an turu ala man yughali fi ahli al-quburi dama ina kin wanda tun yana yaro yace shi baya son ya ga waɗanda suke wuce wuri game da waɗanda suke makabata bautan kaburruka wa yanzuru lahum an nuzul ko yake musu alwashi yana cewa to ma akwai abin mamaki jinin manzon Allah ya kyamaci waɗannan abubuwa ai abu ne wanda yake a jinin gidan da ba sa yi sai da shirka tunda in kuka kuma da wannan da muke magana a nabi sallallahu alaihi wasallam da aka fara zuwa da shi sai yana da shekara ta farko shi wancan wannan wannan abun nan rahib ko ba wannan wannan na ya zo yana son ya hira da shi sai ya ce mai ina gama ka da lata da uzza in ma tambayoyi ka dan bani ansa yace to ni su na fiki gaba daya yace to ina gama ka da Allah shi kadai yace to Salma badalaka aini tun ina yaro da baba na kaunan waɗannan lata da uzan sannan yace mishi yanzu da ya gama shi da Allah sai yace Salma badalaka yanzu tambayoyi da abin da kake so to sai ma ka bi gidan su a ce na abin da ne in abin tsoron ban lati haka suke in wajen alheri ne haka nan muke magana da muke da karanta a hayatin sahaba wani ya ga ɗan gidan ko ya zagai aka taso za a kwakwale Ya ce a bari a bari a bari bayan nan zainul abidin ba yawwa alimina zainul abidin ya an zazzagai wa aka taso za a buge wanda ya ya ce a a ina ba a haka ya cire rigar shi ya fara ni kake so ya ce a su bai ya ɗau rigar shi ya bashi sannan ba haka nan kuma ya ce a bashi dirhamin kaza aka ɗauka aka bashi daga ne ko mai kwace da kuka ya ce tabbas zinin manzon Allah ne kai ya ta kuka to haka gidan ce ta zauna ka shi in yana yaro bai san bautar masu bidiya masu ƙetar iyaka thumma inni alaftu id alaftu iddaka rasail fi da hadhihi Ya ce daga nan ko bayan ya girma ya rubuta littattafai da yawa wajen bata waɗannan banna da ake yi fa'adani fa'adani kafirun min abna'il watan saboda haka daga nan yan kasa da yawa suke yi gaba da shi wa shar'u yughayyiruna ay yughiruna alayya wulat albalad suka koma suna zugo masa suna zuga manyan gari na gari suna zugo su su sanya masa shi abin nan din su wa yuharridunahum ala kitabati ma yastawjibu ghadab as-sultan alayya suka koma suna faɗaitar da su su rubuto abubuwan da zai sa dole shugaba ya fushi da ni wa fa'alu zalika miraran hatta ko alja'u ba'd alwilati an yaktuba sultan suka yi tayin wannan rubutu suka yi ta rubutu har dai sai da suka kai da sun sanya shugaba bi an amara bi anna al-amra suka sanar da shi cewa an yaktuba lil insani bi anna al-amra khatarun illam yatadarak ko illam yatadarakahu ko mina ko ce Eh, cewa al'amarin nan yana da haɗari inda bai bai taka masa burki ba bai masa abin nan ba wa'annan iraq ko ya furudu min albaladi bi sababi taghayyuri aqaid al-a'rabi ko ila ma yukhalifu ma alayhi wa'annan iraq ko ya furudu min albaladi bi sababi taghayyur aqaid al-a'rab cewa za a balle garin nan iraq daga garin su saboda dalilin canza akidodi na larabawa ila ma yukhalifu ma alayhi al-jumhur min al akan abin da mutanen gari suke kai da yawa wallam ya zal ya lokko bai gushe ba yana nacewa hatta waradal amru da ibadi ai ila jibhati diyar bakar daga nan ko ba a dade ba suna ta rubutu suna sussuka ta har sai da aka zo da takarda aka ce a dauke ni daga wannan gari a maida ni wani wuri a ba san zaman wuri falamma wasaltu ila al-mawsil yayin da na kai mawsil qama rijalu ala saqi sai wasu mutane suka tashi suka akan abin dinsu suka himmantu wa mana'uni an atajawaza baldatahum suka ce a mutun da Allah ya ba mu mallan ya zo garin mu mu ba zai wuce garin mu ba kawai mu mun samu da aka suka tashi ya kokarin suka tare suka ce nan zan zauna wa katabu kitaban shadidatan lahja ila sultan suka rubuta takarda mai zafi zuwa ga wancan shugaban wa ja'al amru ba'da ayyan bi audi ila bagdad ma mazidul wal ikram daga nan bayan nan ne sai takarda ta zo a kan cewa a maida ni bagdad da kuma aka ƙara girmama ni da darajarta wa saqata fi aidil ada daga nan su kuma waɗanda suke masu abokan abin nan ba abokan gaba suka faɗi suka yi na nama suka zama ba su samu abin da suke so ba wala ya zai kul makar wa illa bi ali shi ko dama ma kirki ba zai faɗa ba kan kowa sai kan mai shi in ka gina rami gina gajere وحيث إني قد بلغت اليوم ما balagtu tadhakkartu qawla ba'dahu yau bayan na kai abin da na kai sai na tuna maganan wasu daga cikinsu ya ce a ini lakuko ina ku ce a ini lam tarkiya ni ala umri ai sana fara umri min yadi wala adri na na bata na إذا كنت قد جاوزت ستين حجة ولم أتحبب ولم أتعهب للمعاد فما أدري يتعيني yace ku taimaka ki a yi ne iyaye wannan lam tabkiya na a ayuni ko a ayuni ido na a ayuni lam a lam tabkiya na lima lima ko yawwa lima la tabkiya ne a nawa ya goge wanda na shi ke irin nawa ya dan gyara nan ya ce lima a ida nuna malam sani kai bacci <laughs> a ayuni yanzu bude idan kai ba su su ma a ayuni lima la tabkiya ne ala umri ya ce idanuna ya ku idanu da ya kalli shekarunsa shi mai maganan mahallin sha'ir da ya kalli shekarunsa ya gani zufa ya girma da ta ana ta faɗa ma da shi ana ta abin ya kalli cewa yanzu dai ya sha dogon zango sai ta ayuni ya idanuna limala tarki ya ni ala umri me yasa ba kwa taya ni kuka akan shekaruna shekaruna sun tafi me yasa idanuna ba za ku kuka ba tanakara umri min yadi wala adari ya ce shekaruna sun wawwatse daga hannuna ina gani komi ya ga sun sussulle man yanzu shekaruna sun fulle man yanzu sun fi karfi wala adari ban ma san san da suka fulle ba shekaruna sun fulle yanzu sun tafi ban farga ba sai na lura na gana sha kaza auna yanzu ka gani baka farga ba malam in kana nan sai ka ji shekara ta zagayo in ka daga mako zaka gane yanzu yanzu nan ma la aka karatu shi yasa wani zaka ga wata rana in yazo bai ma zo da littafin shi ba to ai ya manta cewa har ma ranar ta zagayo shi dai ya tashi tahowa wani ya tashi sai ya maganin abin sai ya dauko jakar da yake zuba littattafan gaba daya <laughs> wala zari ya ka gani <laughs> sai zo da jikar shi kawai duk wanda ta faɗi sha ne to ya manta wata rana ce ma yau yaushe ake littafi kaza yaushe ake littafi kaza ya ce ya ya littafi duk wanda ta faɗo sha ne to haka za ka ga mako yanzu juma'a in ta zagayo malam sai ka ga kaman wasa yanzu yau aka yi juma'a har ta zagayo yanzu yau aka yi juma'a har ta zagayo ba yanzu ka gani kamar yau ake cewa ramadan zai zo ya wuce yanzu nan gaba kaɗan za ka jiki allah ya sa muna raya sai ka ja shiga muharram ana shiga muharram ana nana sai ka ja fara ta yanzu fa saura wata kaza suna juya kuma mun sha maganar nan yabna adam alaika an ta'lam wa ta'taqid anna kullama marra alaika sa'a aw yawmun aw usbu'un aw shahrun aw sana fa alayka an ta'lam wa ta'taqid anna lubnatan min lubnati hayatika qad marrat ya kai dan adam ko ke yar adam ya kamata mutum ya sani duk lokacin da awa daya ta wuce ko ko awa kwana daya ko ko sati ɗaya ko ko wata ɗaya ko ko shekara ɗaya abinda ake so mutum ya gane wani babban ginshiki na rayuwarsa ya wuce har abada ba zai dawo ba ila yawmin qiyama to da ka in safiya sai da take istamin ya da adam istamin minni ya dan adam ci kokari kokari ka ci riba ta fa inni amuru alayka wa lan arja ilayka abadan domin zan wuce kuma ba zan dawo ba har abada in na wuce na wuce kenan da ka mai kokari mai istihadul fursa mu samu wannan dama allailu wan naharu matiyata ne dare da yini abun tafiya ne abun hawa ne fa ahsinu sayra bihima ila Allah ta'ala mu kyautata tafiya da su zuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce mu ke mu ci amfanin dare da ranar nan kada su wuce mana abin za su zama mana nadama awa daya da ta wuce ba mutum a banza bai amfana da ita ba za ta sa shi hasara hasara wa nadama bakin ciki da kuka mutum zai yi akan wannan awa ɗaya da ta wuce a banza Allah ka tsare mu daga wannan nadama mu ƙara ga wannan baitin sai mu tsaya na saboda haka yake cewa yake cewa saboda haka tanasara umri wala min yadi wala hadari idza kuntu idza kuntu qad jawaztu 60 hijjatan idan har ya kasance na yi hajji so 60 abinda ake nufi idan har na ketare hajji so 60 kenan me yake nufi an yi shekara 60 kenan idan aka yi hajji 60 kana raye malam zani idan aka yi hajji 60 mutum yana raye ko da shi aka je ko ba da shi ba in dai mutumin da aka yi hajji 60 yana raye aka yi hajji so 60 ko mutum ramadan so 60 tun kare kana iya zama haka tun dai shekara shekara ne ko amma nan saboda baitin ya daidai ya ce idan mutumin da ya riga aka yi hajji 60 yana duniya a ah, ya ce ya shiga cikin matsala shi ne shi ya gano ya ce ni na riga na ƙetare hajji sittin ya ce walam ata ahab lil ma'adi fama uzuri an yi hajji so sittin ina raye sannan ban yi tanadi don lahira ba to wani uzuri zan faɗi wurin Allah ba uzuri kenan shi ne ya ko oh, duk wanda aka yi hajji sittin yana duniya ya ce to bai da uzurin da zai gaya wa Allah in ya hadu da Allah kowa sai je lissafa na shekarun mu tsaya nan mu je mu tunanin su gobe zuwa jiri mu dawo zuwa ranar dawo shi wannan abin da ya tsaya kenan ya gama ya ce tunda ya kai wani wuri to ko da yaushe sai ya kuka ya tuna da wannan magana ya tuna da cewa idanuna me yasa ba za ku yi man kuka ba bayan shekaru na sun wuce sun sai ban sani ba ya ce duk wanda aka yi hajji sittin yana raye to malam bai tanadi dan lahira ba to me uzurin da zai faɗi ma Allah نكتفي بهذا له المستعان وعليه نعم, نعم. يا تكفو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعزمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية اللهم اذكر عيوبنا واذكر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة إذنا وتوفنا وأنت راض عنا وحشرنا في زمرة نبينا وكاس لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون